أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna a goma ga sha ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu cikin tafsirin mana littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ankabut insha allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta ishirin da hudu da ne ko da uku to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم نعم الله ما أوفكين سنجنة والذين كفروا كما وأن لك كافرك بآيات الله سكافرك وآيوين الله ولقائه تكما هتواد الله أولئك وأن يئسوا من رحمتي سنئي بقونا لك رحمته wa ula'ika lahum azabun alim kuma waɗannan suna da azaba mai radadi ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana mana bayanin makomar waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah kuma suka kafirce wa haɗuwa da Allah madaukakin sarki fadin Allah wallazina kafaru bi ayatillah kuma waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah ayoyin Allah guda kala biyu ne akwai al'ayatu shari'iyya ayoyi na shari'a su ne kamar waɗannan ayoyi da muke karantawa na alkur'ani kamar abinda Allah ya saukar cikin attaura da azzabura da waɗannan littattafai da Allah ya saukar duka ayoyi ne a shari'iyya akwai kuma al'ayat al ayoyi ne waɗanda na halitta ne kamar sama tana cikin ayoyi na Allah maɗaukakin sarki kamar ƙasa tana cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki kamar ruwa kamar halittar ɗan adam duk waɗannan ayoyi ne na Allah amma al'ayat ne alkauniya wasu malamai suka ce da ake nufi da anan wallazi na kafaru bi ayatillah kuma waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah suka ce ana nufin ayoyin Allah a shari'iyya waɗanda suka kafirce wa ko kuma waɗanda suka kafirce wa abinda aka baiwa annabi Musa a cikin mutanen shi waɗanda suka kafirce wa abinda Allah ya saukar a cikin linjina ga mutanen annabi Isa da waɗanda suka kafirce wa littattafan da Allah ya baiwa annabawa suka ce abinda ake nufi nan al'ayat ash-shar'iyya waɗanda suka kafirce wa waɗannan ayoyi wasu malaman tafsiri suka ce duka duka biyun waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah ash-shar'iyya kamar a wannan lokaci waɗanda suka kafirce wa alqur'ani ba su imani da shi ba da kuma waɗanda suke musun kasancewar Allah shi ne mahallicin samai da kasai da sauran abubuwa da Allah ya samar a bayan kasa da waɗanda suka kabircewa wa ayoyin Allah wa ƙa'ihi suka kabirce wa gamuwa da Allah ma'ana suna ganin kamar ba wani komawa balantana a haɗu da Allah maɗaukakin sarki don haka ma ba sa yin wani aiki na ƙwarai wanda zai kai su zuwa ga samun kyakkyawan sakamako a wajen Allah sun ƙaryata tashi bayan mutuwa sun karyata hisabi sun karyata ba da sakamako waɗannan duk waɗanda suke wannan sun karyata da gamuwa da Allah to Allah ya ce waɗannan ula'ika masu waɗannan simobi ya isu min rahmati sun ɗebe kauna daga rahmata ayyukansu suna gwada cewa babu su babu rahmar ubangiji Allah maɗaukakin sarki ma'ana babu su babu aljanna wa ula'ika kuma waɗannan lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a lahira saboda ta bircewa ayoyin ubangiji Allah madaukakin sarki kar ku manta abinda muka shiga a cikin wannan sura bayan kissa ta annabi no an shiga kissa ne ta annabi ibrahim kuma annabi ibrahim ya yi mutanen sa wa'azi ya karantar da su ya faɗa musu irin abinda Allah ya saukar na ayoyi ya kuma ja su, to amma ba su ba da gaskiya ba da aka yanzu za mu dawo cikin wannan kisa ubangiji ce fama kana jawaba qaumihi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar inna fi dhalika laayatin liqaumin bayan annabi ibrahim ya wa mutanen sa wa'azi Allah yake fama kana jawaba qaumihi babu abin da ya kasance na amsar mutanen shi dangane da wa'azin da yayi musu illa an qalu fati sun ce uqtuluhu ku kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi fa anjahu Allah minan nar sai Allah ya tseratar da shi daga wuta inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi akwai abin izina da qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani mana bayan annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa mutanen sawazi wa'azi ya faɗa musu su bauta wa Allah su kiyaye dokokin Allah su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki cikin waɗanda yi wa wa'azi ɗinnan nan har da mahaifinsa kamar yadda Allah ya ba da labari a cikin suratul an'am da kuma suratu maryam irin yadda yi wa baban shi wa'azi da faɗakarwa to bayan duk wannan wa'azi babu amsar da su suka bayar illa an ƙalu face sun ce mana sun ba shi amsa mummunar amsa sai suka ce ƙwaƙwatuluhu ku kashe shi mana sai suka koma za su yi amfani da ƙarfi za su yi amfani da isa za su yi amfani da cewa su ne suke da fawa a hannu don haka in gaskiya sai ya kai su ga wannan magana kotoro ku kashe shi au harriku ko ku kona shi da wuta abin da za kenan wannan kuma shine tsaro na dukkan wanda bai da gaskiya kuma bai iya kare abin da yake kai ƙarshe abin da bai shine duka ko ma'ana kai farmaki ko kai hari ko kisa amma wanda yake da hujja yake da dalili yakan yi kokari ya samu dama a ba shi dama ya faɗi dalilin shi ba wai ya duka ba ba wai ya kisa ba da haka su anan babu wani amsa da za su bayar in ka karanta suratul anbiya za ga ma'ana yadda annabi ibrahim ya zo musu da salo na wa'azi babu iya abin da za su iya cewa sun tafi suna shirmansu ya biyo gumakan da suke bauta ya kakkare gumakan bayan ya ɓaɓɓalla su ya ɗauki a gatarin ko abin da ya amfani da shi wajen kalla su ya ɗora wa babban ko ya bar babban su kamar yadda alkur'ani ya nuna ma'ana da ya kakkarya sai ban babban wasu malaman tafsiri suna cewa ya ɗauki abin karyawa ɗin gatarin ya ɗora masa da haka da suka da suka tara an kakkarya allolinsu ta ce man fa'ala haza bi alihatina wayi wa allolinmu wannan ababen bautanmu innahu la min az-zalimin kai wannan mutum zalimi ne wanda ya wannan aiki to dan haka sai wani yake cewa ai yaji wannan matashin yana ambatan yaji wannan matashin ma'ana annabi Ibrahim yana ambatan waɗannan gumaka dan haka ina zaton shi wannan aiki ku kirawo shi a tambaye shi aka kira annabi Ibrahim alaihi salam kai kai wannan aiki sai ke cewa fas'aluhu ku tambaye su in kanu yantiqun bal fa'alahu kabiruhum hadha babban su shine yi wannan aikin gashi nan amma fasaluhum in kanu yantiqun ku tambaye su mana in suna magana za su gaya muku aiki to kaga wannan ƙarshe ne wajen ba da hujja domin yanzu ne magana ta ƙare waɗanda aka ɓalla ɗin nan ga sunan shi ma wanda aka iya aikin gashi nan ko waɗannan ababen bauta musu ake alloli ne to yanzu tunda ana tuhuma an yi musu ta'addanci kuma ba a gane wanda ya fito a tambaye su mana a tambaye su sai ce in kano ya tiko ya ƙara fito da abin fili in har suna magana za su gaya muku waye wannan aiki da kaga sun san waɗannan abubuwa ba sa magana sai ce tir da ku kuna bautawa abin da baya ji baya baya magana baya wadatarwa da kansa komai su wannan ba abin bauta ba ne. to irin wannan hujja annabi Ibrahim ya zo musu da ita bayan ayoyi na Allah madaukakin sarki Da haka babu yadda za su iya karshe sai suka ce to abin da za a ƙwaƙwatolo mu kashe shi aw harriquhu ko ku kona shi in kuntum fa'ilin in dai ko masu aikatawa ne ko dai ku kashe ko ku kona ma'ana kisa ku mai nau'in kisa da wuta harriku wa aibin nar da haka a can cikin suratul anbiya suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kona shi ku taimaki ababen bautawar ku Ka ga abin bauta in ya zama shi za a taimaka ai magana ta ce shi ake nema ya kawo agaji kuma yanzu shi za a taimakawa to amma da yake Allah ya batar da su sai suka ce ku kona shi ku taimaki ababen bautar ku in kuntum fa'ile can cikin suratul safat ubangiji ya gaya mana salon yadda suka shirya yadda za su kona shi qalu bunu lahu bunyana ku yi mai gini kuma ana samar da abu babba gini wanda za ku yi fa alquhu bil jahim ku je ba cikin wuta da haka malaman tafsiri suna cewa sai da aka hada wuta hadawa aka hada kirari aka gina gurin da za a sanya annabi ibrahim sannan kuma wutar aka rura ta yadda babu yadda za a yi mutum ma ya zuwa kusa da ita da haka sai dai a jefa shi yasa suka ce ma'ana fa alquhu bil jahim ku jefa shi sai dai a jefa shi saboda wutar ba za a iya zuwa kusa da ita ba da haka ɗau shawara ta bai cewa ƙona shi za su yi fa an jahu Allah sai Allah ya tseratar da shi minan nari daga wannan wuta can Allah ya ce kulla ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce muka ce ya ki wuta kuni bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci sanyi wanda baya dauke da cutarwa sanyi kuma na aminci sannan ala ibrahim ga annabi ibrahim da haka aka jefa shi wuta wuta ta gama cinyewa kuma ya fito ba abin da ya same shi wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin suka nufe shi da kaidi amma Allah ya ce muka sanya su ne mafi tatsewa mafi hasara an jefa shi wutan kuma ya fito ba abin da ya same shi wanda yake nuna in Allah ya kare mutum to duk abin da za a yi ba za a iya mai komai ba duk abin da za a shirya ba abin da zai same shi in Allah ya kare shi in ka kaga abu ya same ka dama Allah ya rubuta ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sani abin da ya same ka dama ba a rubuta zai kuskure maka ba wa ma aqsaka lam yakun li yusibak abin da kuma ya kuskure maka bai same ka ba to dama ba a rubuta zai same ka ba wa ma asabaka lam yakun li yuqti'a abin da ya same ka kuma ba a rubuta ya kuskure maka ba komai Allah ya riga rubuta komai daki daki ya tsara da haka idan Allah ya tsara mutum to duk inda za a je a dawo babu yadda za a yi da shi ku duba wuta aka je ba annabi Ibrahim amma Allah ya ce ya na rukunu kuni bardan wa salamun ala Ibrahim kuma dan zai nuna maka ashe da wuta da sanyi da zafi da duk wani abin da yake tasiri baya yin tasiri sai da izinin Allah wannan wuta da yake gani tana da kuna tana kuna ne da izinin Allah in Allah ya ga dama sai ya shiri kuna sai a shiga a fita ba abin da ya samu mutum wannan sanyi da zaka ji ya rikita ko a sanya mutum cikin gurin kankara ya daskari duk wannan sanyi yana tasiri ne da izinin Allah in Allah ya zari ba zai yi ba wannan rana da muke jin zafinta da kuna tana yi ne da umarnin Allah in Allah ya karɓa izinin ba za ta yi ba to da aka ba ta izini kuma ta tabi wannan izini saboda mai komai yana bauta ga Allah madaukakin sarki in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda kowa zai je wa Allah yana bawa da ta dandana da aka ba ta umarni kuma ta annabi Ibrahim ya fita shine ana Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tsiratar da shi daga wutar bai kone ba inna fi zalika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi akwai abubuwan izina akwai abubuwan lura amma li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani waɗanda suke yin imani da Allah suka yadda da cikar kudura Allah da ikon Allah da kadaitakar Allah to babu shakka akwai ayoyi a cikin wannan da haka a cikin su wanda Allah ya kaddara mai imani tun daga nan ya kamata yi imani tun daga shi abin da suke nubi amma abin kuma bai faru ba don haka Allah ya tseratar da shi في إبراهيم يشير إيه؟ وقال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين نعم وقال يتي إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أي با وانا أبو فرقابكم وبايا الله فاتي غماكا مودة بينكم saboda soyayyar da ke tsakaninku fil duniya dunya anan duniya thumma yawm al sannan ranar tashin al-qiyama yakfuru ba sashen ku zai sabirce wa sashe wa ba ba'dukum ba'dan sashen ku zai la'anci sashe wa ma'wakumun na kuma makomar ku wuta wa ma min nasirin kuma ba ku da wasu mataimaka wanda za su taimake ku wannan magana ta annabi Ibrahim ce wasu malamai suka ce ya gaya musu wannan magana gabanin su jefa shi wuta amma irin su ibn ashur da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ya faɗi wannan magana ne bayan sun je shi wuta ya fito wa ƙala kuma sai ya ce musu inna mattaqaltum min dunillahi awsana ai kadai abinda kuka rika koma bayan Allah gumaka ne waɗannan abubuwan gumaka ne ba su amfanarwa ba su cutarwa ba wasu abubuwa ba ne masu amfani amma me yasa ku rike su mawaddata bainakum fil hayatid dunya soyayyar da ke tsakaninku a nan duniya ma'ana kuna da soyayya a tsakanin ku da haɗuwa akan wannan matakin za ku haɗu kuka haɗe kan ku kace ku wannan abu shine kurin yasa kuka bi wannan kamar yadda wasu malaman tafsiri suka fassara ma'ana wajen karanta wannan a gaba mawaddata bainakum fil hayatid dunya ibnu kathir da abu amr da kisa'i da ruwayi sun karanta mawaddatu birraf'i ita mawadda din mawaddatu da yin ruhu'a ba tare da tanwini ba sannan bainikum mawaddatu bainikum bil jarri ala al ma'ana sun karanta cewa inna mattakhadtum min dunillahi awsanan mawaddatu bainikum sai zan mawaddatu din marko. bainikum shine mudafun ilayhi akan wannan suka ce khabar ne li mubtada'in mahdhuf yadda magana yake ai inna mattakhadtum min dunillahi awsana kun riki ababen bauta gumasa koma bayan Allah mawaddatu bainakum ay hiya mawaddatu bainakum fil itilaf wannan ba komai bane to yayya ce dake tsakanin ku wajen hadewa akan wannan ma'ana fata da wannan abin da kuke na zunubi mai girma amma suna cewa hamza da hafsu sun karanta mawaddata bin nasbi babu yin tarwini mawaddata bainakum bil jarri ma'ana inna mattakhastum min dunillahi awtanan mawaddata bainakum mawaddata bainakum haka ta karanta shi sai zama ana maf'ulin li ajlihi ay li mawaddata bainakum kun waɗannan ababen bauta ne waɗanda kuke bauta koma bayan Allah na gumaka kudin dan soyayya da ke tsakaninku sai ku haɗe kanku kuka tafi akan wannan anna ba wani abu ne kurin soyayya ce amma kuma a nan duniya domin duk wata soyayya da aka yi ba dan Allah ba iyakar ta duniya duk wata soyayya da za a kulla ba dan Allah ba iyakar ta duniya soyayyar da aka yi dan Allah ita ce take wama har lahira amma wanda ba dan Allah ba kamar yadda Allah ya faɗa a nan lahira za a yi tsinanne niya za a yi ma'ana kafirce wa juna shine ce summa yawmal qiyama sannan ranar tashin alƙiyama yakfuru ba bi ba'din sashen ku zai bijire wa sashi zai kabirce wa sashi zai juya wa sashi baya zai ce ba ruwa na da ku wannan su ce mabiya su ce ba ruwa na da ku ku da muka bi waɗanda aka mu ce ba ruwanmu da ku ku da muka bi mu ma'ana za a yi wa juna a tawaye kowa zai wa juna tawaye a cikin waɗannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wurare da dama ya tabbatar mana da abin da zai kasance ranar tashin alkiyama kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki in tad'uhum la yasma'u du'a'akum inda za ku kira waɗannan ababen bautan ba sa jin kiran ku walau sami'u mastajabu lakum da za su ji kuma ba za su iya amsa muku ba inda za a kaddara ma ta kira wani matacce ko wani gunki ko wani abin bauta kuma bayan Allah kaddara ma ya ji masu kiran shehu in za su shiga bala'i ko shi a da suke kiran mahadi in sun shiga wahala ana harbi yana ya mahadi ya mahadi ko ya husai to da husainin zai ji al'aslu baya ji domin baya nan shi ba Allah ba ne baya ji wanda ya mutu baya ji sai in Allah ya ga dama ya ji da shi to da Allah ya ce wa lahu sami'u da za su ji jamu da kuma ba za su amsa ba sai mai kuma wa ya qiyamati na bi shirkikum ranar kiyama kuma za su kafirce cewa shirkaku annabi Isa da aka bauta kuma bayan Allah mala'iku da aka bauta kuma bayan Allah salihan bayi akwai waliyai waɗanda nagartattun bayi ne amma sun mai da kabarin su gurin bauta su ba su ce a bauta musu ba kuma su kira mutane zuwa ga bauta ba amma an mai da kabarin su gurin bauta da mai da aka yi kabarin wasu daga cikin sahabbai da kuma kabaruka wasu daga cikin bayin Allah haka nan waɗannan kun ga duk ba wanda cikin su yake a bauta mun kuma bayan Allah annabi Isa bai umarni da haka ba mala'iku ba su yi wani da haka ba haka nan salihan bayi haka nan annabawa to da waɗannan din waɗanda ba su kira ga abauta musu ba da ma waɗanda suke kira abauta musu din waɗanda suka ɗora mutane kan cewa komai mu za mu iya ba sai kun kira Allah ba ku roƙe mu sallah ma mun ɗauke muku ku bar kaza ku bar kaza da waɗancan da waɗannan duka ranar tashin alƙiyama kowa zai kafirta daga wanda ya bauta masa shedan dai shedan gaba daya wanda shine oga Allah ya ga mara da tashi alkiyama bai zai ci wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ni ba wani tilasta ku ne ba kiran ku ne kuka amsa wala talumuni wa rumu ku? kada wanda ya zargi ni ji shedan ku zargi kawunan ni ba zan iya fitar da ku ba kuma ba za ku iya fitar da ni ba in inni kafartu bima asharaktumuni min qabl na sabirci shirkar da kuke da ni to in shaitan zai bijiri wa kuma ba zai bijire ba kowa zai bijire ranar tashi alkiyama sai ta Allah ce wa yawmal qiyamati yaquruna bi shirkikum sai Allah ce wa la yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka wannan labari sama da Allah madaukakin sarki masani wanda ya san dukkan komai to Allah ne yake gaya maka da haka anan annabi ibrahim ya gaya mutane sun mai yawon kiyama da shi dai a nan duniya kun haɗu kun yi wannan aiki saboda soyayyar da ke tsakaninku amma ba karewa za ta yi wa yawmal kisumma yawmal ba a zukun bi ba sashin ku zai kafirta sashi sai ba ana abin ya tsaya ba wa zukun ba'dukum ba sashin ku zai la'anci sashi sashin ku zai ce ba mu ba ku zai la'anci sashi Allah ce kullama dakalat ummatun la'anat ukhtaha duk jama'ar da ta yi su la'anci yan uwan yan wata kenan duk wanda ta shigo sai su kalla wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana وكبراءنا فأذلونا السبيل فأذلونا السبيل كتي يا الله من بجابوا لرمو من بشواغ بنمو من بشيه النمو sai suka batar da mu tafarki rabbana atihim dhifayn min al'azab Allah ka ninka musu azaba ninki biyu wal'anhum la'nan kabira kun gani suka ce Allah ka la'ance su babban la'anta da haka za su kafirce wa juna za su bata da juna al'akhillahu yawma'idhin ba'dhum li ba'din adu Allah ce masoya juna ‘yan uwan juna ranar tashi alƙiyama, sashin su da sashe makiya ne illal mutafi sai tsoron Allah shi sa ranar tashi alƙiyama. duk wata alaka yankewa take sai alakar da aka yi ta dan Allah nasaba ma'ana uwa ko uba kowa ko kani yankewa take balantana abokantaka yawma yafirru mar'u min akhihi ranar da mutum zai guje wa dan uwan shi sai aka matsa gaba wa ummihi ya guje wa mahaifiyarsa wa abihi da baban shi sai aka matsa gaba aka ce wa sahibatihi da matar shi me yasa aka to da jerin haka domin dan uwanka kuna da kusanci amma bai kai kusancin da kake da shi da iyayenka ba kana tare da iyaye iyaye da kayan aure sai ma'ana ka rage zama da su sai ka zama tare da matar mutum nawa ne yanzu ya aure ɗan wasan suna can wani gari iyayen suna wani gari sai dai ya zo ko ya musu waya ko ya zo ya gaishe su ya koma amma matar shi tare suke tashi suke kwana to Allah ya ce har ita wa sahibatihi sannan wa banihi da ƴaƴan shi kaga duk wata nasaba yanke ranar tashi alƙiyama Allah ya ce innal muttaqina sai masu tsoron Allah ne kadai wannan na sama ce ba za ta yanke ba amma duk wani abin da ka sani yankewa za in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab Allah ce ka tuna ranar da waɗanda suka bi za su barranta daga waɗanda waɗanda aka bi za su barranta daga waɗanda suka bi su za su ga azaba wa taqatta'at bihim al'asbab duk wani sababi ya yanke babu وقال الذين اتبعوا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا waɗannan waɗanda suke biyayya suke ina ma da mu duniya wallahi za mu barranta da gare ku kama tabarra'u minna kamar yadda yau suka barranta da gare mu kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah ke nuna musu ayyukan su hasara ba wani amfani a cikin aiki wa ma hum bi kharijin minan da haka ba za su fita da wuta ba anan ma yace wa ma'uwa kumun nar makomar ku wuta wa malakum min nasirin ba ku da wani mataimaki wannan shine da'awa kamar yadda muke ta maimaitawa da'awa ta annabawa haɗa mutum da Allah madaukakin sarki ya zama bawa na Allah ya bauta wa Allah a bisa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya koyar to haka annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya musu cewa bayan ya fito daga wuta ya ci gaba da yi musu wa'azi amma me ya faru sai Allah ya ce me فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم دون وعد إلى النبي إبراهيم يي بس فآمن له لوط yayi imani ya gaskata annabi ibrahim wa ya ce inni muhajirun ila rabbi ni mai yin hijira ne zuwa ga ubangijina innahu haqiqa shi ubangijina huwa al-azizul hakim shine mabuwayi mai hikima wa wahabna lahu ishaq Allah yace muka yi masa kyauta ta da ishaqa wa yaqub da yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an muka sanya annabta a cikin zurriyar shi wal kitab haka nan muka saukar da littattafai wa atainahu ajrahu fid dunya kuma muka ba shi ladan shi tun a nan duniya wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma shi hakika shi a lahira yana daga cikin nagartattun bayi bayan annabi ibrahim ya wa'azi ya karantar ya ilmantar ya yi kira ba su karɓa ba amma cikin wanda suke imani bal ma malaman tafsirin suna cewa ba wanda ya iman da shi sai lot da matan shi sarra su ne suka yi imani da shi fa amana lahu lot sai lot ya yi imani da shi shi lot dan dan uwan annabi ibrahim ne ibnu akhi ibrahim dan dan uwan annabi ibrahim ne ma'ana kama annabi ibrahim faffansa ne da haka suna da alaka ta jini da annabi ibrahim sai yi imani da annabi ibrahim da haka sai zamana annabi ibrahim bai samu wanda suka amsa kiran shi ba face dan dan uwan shi da matan shi dake tare da shi da haka wa qala sai yace qala anan zai yi wa shi lot din tunda shi aka ambata fa amana lahu lot wa qala shi lot din yace inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na mana zan yi hijira in tafi in je in bauta wa Allah wasu malaman da suka ce wa ana nabin shi annabi ibrahim ce inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na mana yayin da mutanen suka karyata tashi suka cutar da shi sai ya zaɓi ya hijira ya zasu je ya bauta wa Allah madaukakin sarki sai ya bar inda suke nan sai tafi kasar sham arzu sham arzu sham yanzu garuruwa ne da yawa a wancan lokaci an ce kasar sham duk abin da ya shafi urdun da lubnan da abin da ya shafi falastin wani yanki na duk nan ne ake kira arzu Su sai ya bar ma'ana inda yake sai ya tafi can ya yi hijira ya bar wannan yana gwada mana hijira akwai ta har a cikin al'ummar da suka gabata idan mutum yana gudun da ba zai iya bauta wa Allah ba an takura shi an hana shi to sai ya hijira sai ya hijira wannan hijira tana nan har ila tashin alkiyama akwai wannan hijira mutum ya hijira daga inda aka hana shi bauta Allah zuwa inda zai bauta wa Allah wannan wajibi ne idan mutum an hana shi bauta wa Allah a wuri kuma yana da ikon hijira to wajibi ne hijira amma in ba hana shi bauta wa Allah ba yana iya sallah yana iya azumi yana karatun alkur'ani yana bauta wa Allah amma ga wani guri can kuma ya fi nagarta ya bi ma'ana kyau fiye inda yake to nan mustahabbi ne ba dole bane tunda yana iya bauta Allah dan manufar rayuwa a bayan ƙasa shine bautawa Allah to tunda yana iya bautawa Allah ba da gidan ya zauna inda yake amma ga can ya bi in yayi to wannan kuma yayi an mai kyau amma in nan baya iya yi to dole ya tashi in kuma nan inda yake zaune cikin masu sako ne cikin kafirai ne dama da hagu gaba da baya duk kafirai ne duk da yana iya sallah yana iya azumi amma kuma tsakiya arna ne amma kuma ga inda musulmai suke tsantsa to ya bar nan kuma ya koma cikin musulmi shine abin da yake daidai da haka ita hijira tana ɗaukar hukunci ne gwargwadon halin da mutum yake ciki ba ta da hukunci guda ɗaya ta ba za a ce koyaushe wajibi ba ce yanzu kamar mu da muke rayuwa a najeriya a nan arewa irin kano a katsina a sokoto a waɗannan garuruwa duka muna yin sallah muna azumi muna karanta alkur'ani ga shi muna tafsiri kaga ba wanda ba yadda za a hijira ta zama wajibi a kan tunda an ban muna bautawa Allah da haka waɗannan da fita sai mun hijira mun koma jeji in ba haka ba mun zama kafirai wannan wannan kuskure ne Ba babu wani a akan haka hijira ana yin ta ne idan mutum ba zai iya bauta Allah ba amma kana sallata kana azumi in kana da dukiya kana ba da zakka kana zuwa aikin haji to wannan ba sai a lazumta masa hijira ba amma inda da hadi kace ga wani guri ya nan nagarta ya bi nan bayan Allah da kware kace za koma wannan kuma za ka yi ta ne ba za a hana ba amma wanda za su ke zauna cikin arna yana da halin da zai zo cikin musulmi je tsakiya arna ya zauna ya ta yi wa yara suna jin arna suna lalace to wannan babu shakka ba daidai ba ne wajibi kan shi hijira da cikin musulmi amma wanda zai tafiya neman arziki neman kuɗi kasuwanci zai yi. ko aiki zai je to wannan bai shafe shi ba in ya je gama abin da yake dawa inda yake zai yi dan haka anan sai yake zai yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira kuma ya nuna duk wanda ya hijira dan Allah da kuma neman yardar Allah maɗaukakin sarki da kuma kusanci ma'ana ya ƙara zama tare da manzon Allah to fa hijratuhu ila Allah wa rasuli sakamakon hijiran shi yana wajen Allah Allah zai ba shi lada sannan kuma zai samu zama da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi abu mai kyau amma wanda zai hijira dan wani abu na duniya to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda zai tashi daga nan ya tafi gari kaza dan neman kuɗi to wannan la lahu wa alaihi neman kuɗi halal ne da ka iya yi hijira don neman kuɗi shi nan babu komai a kan shi ya yi hijira don ya je a mace shi nan babu komai a kan shi halal ne amma wanda zai hijira dan ya saba wa Allah to wannan hijirar sako ne tunda ma'ana ya yi hijira ne zuwa ga saban Allah madaukakin sarki da haka annabi Ibrahim anan yace inni muhajirun ina rabbi ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na saboda anan za mu ga malamai na cewa za mu ga anan bambancin annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi nuhu kun ga annabi musa addu'a yi, yayi addu'a mai zafi rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala yayi addu'a cewa ya ubangiji ka ba su dukiya ka ba su yaya ka ya ubangiji ka ma'ana jinƙe ganin su ka kame su ka halakar da su ba za su imani bai sun ga azaba mai tsanani annabi nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara yace Allah kada ka bar wani kafiri a gida innaka in tazawu yudillu ibadat wala yalidu illa fajiran kafara amma annabi Ibrahim suka ce shi sai yace hijira zai bai musu addu'a ba saboda me shi kuma haka ɗabi'ar ta take bawan Allah ne mai yawan hakuri da sanyin hali daidai da yadda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yaje tsari ya bar garin Makka ya tafi tsari ya je mutu wa'azi mutanen tsari suka sanya bayi da wawaye da yara aka dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da aka fitar mai da jini manzo Allah yana wani guri sai ga mala'ika Allah ya aiko shi cewa waɗanda suke ma wannan kana so a halakar da su wata riwaya ga mala'ikan duwatsu nan ka ba shi umarni ya saka musu duwatsu duk su mutu sai manzo Allah ya ce a'a ina sa ran Allah ya fitar daga cikin tsantsan wanda za su bauta wa Allah sannan sai ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah kai wa mutane na gafara hakika ba sani ba ku duba a nan addu'a ya musu Allahumma gafir li ya nema musu gafara sannan ya raba su zuwa gare shi ce qaumi mutane na sannan ya musu uzuri ce fa innahum la ya'lamu to haka annabi Ibrahim anan shi ma ce inni muhajirin ila rabbi ne zai hijira zuwa ga ubangiji na don haka annabi Ibrahim da Lot da matarsa da waye suka yi hijira innahu huwa al-aziz ubangiji na shine mabuwayi yana da buwaya cikakkiya buwaya ta izza ta ƙuwa, da alqahr da alghalaba da Allah yana da buwaya ta kowane bangare babu wani wanda yake karfin Allah wallahu ghalibun ala amri al-hakim ko mai hikima mai hikima ne da hukunci yana wajen shi yana yin hukunci tare da hikima don haka na ban lamarin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana da izza da haka yana ɗaukaka manzannin shi da waliyan shi yana da kuma ƙarfi da buwaya da haka yana ƙasƙanta maƙiyansa da maƙiya manzanni Allah yana ƙasƙanta su sannan hukunci da hikima cikakke na Allah ne shirye da wanda ya ga dama cikin hikimarsa ya kuma ɓatar da wanda ya ga dama cikin adalcinsa don haka annabi ibrahim sai ya hijira sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaq sai muka yi masa kyautar ishaq wa yaqub da yaqub ishaq ne na annabi ibrahim ma'ana bayan ya hijira sai Allah ya bashi ta ku duba wata hikima ta ubangiji ya bar mutanen shi saboda addini ya tafi sai Allah ya bashi masu ɗebe masa kewa daga cikin mafi abin da ke ɗebe wa ɗan adam kewa akwai ɗan da ya haifa da yana cikin mafi girman abin da ke ɗebe a mutum cewa ko da wani sa'in ba wasa kai tare da shi ba ganin shi kullum sai ya wuce ko ya girma sai ka ji daɗi sai ka ji daɗi to da haka sai Allah ya bashi wa habna lahu ishaq Allah ya ce muka bashi kyautar ishaq shi yasa a wani guri Allah ya ce falamma atazalahu وما يعبدون من دون wa وهبنا Sai Allah ويعقوب قال شيء وكلا جعلنا biya. duka biyun mun sai da su annabawa aka ba shi isaka kuma isaka ɗan shi ne kuma aka ba shi yaƙub yaƙub kuma jikan shi ne to da ɗan da jikan Allah ce duk mun sanya su annabawa kai da jikan jikan ba da zai duk mun sanya su annabawa wannan yana nuna maka in ka bar abu dan Allah sai Allah ya baka wanda ya bi shi sharaɗi ka bari dan Allah ba dan tsoro ba ba dan ba zan iya ba ba dan kaza ba dan Allah na bar wannan abu dan Allah sai Allah ya canza ma abin da ya bi alkhairi Allah sai ya bashi wa wahamna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka bashi ishaq muka bashi yaqub nafila kan qani lokacin da aka yi mata bishara matarsa wa basharna bi ishaqa sai Allah ce wa min wara ishaqa yaqub da haka ya zamana ya samu wannan sanan aka samu annabi ishaq annabi yaqub annabi isma'il dan annabi ibrahim ne shi ma sannan annabi yaqub ya ji annabi yusuf duk cikin zuriya annabi ibrahim shi yasa manzo Allah yake cewa al-karim yusuf kenan al-karim ibn al-karim ibn al ibn al mai girma dan mai girma dan mai girma dan mai girma ma'ana shine yusuf dan yaqo dan ishaq dan ibrahim wannan annabi yusuf yake da wannan dangane da nasaba shi yasa anan Allah ya ce waja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwah sai muka sanya annabta a cikin zuriyar shi wa annabi ibrahim a cikin zuriyar sai zama da duk annabawan da suka biyo baya cikin zuriyar annabi ibrahim ne Hamman zan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga wannan zuriyar ne sannan Allah ya ce wal kitab muka ba su aidan alkitab littafi alkitab anan ismu jinsin ne ma'ana da tattabe da Allah ya sauka waɗannan annabawa duk wannan a cikin zuriya annabi Ibrahim kuma Allah ya mai wannan sakamakon saboda haƙuri da bin Allah sai Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya muka ba shi ladan shi tun a nan duniya ashe Allah yana iya ba mutum lada na aiki na gari tun a duniya an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da yake aiki na ƙwarai bayan ya yi aiki na ƙwarai ya yi da niyya ya yi dan Allah sai ko mutane su yaba masa manzo Allah ce wannan bishara ce ta gaggawa daga Allah shi ya yi don Allah ya gina masallaci don Allah ya gina makaranta dan Allah ba don kowa ba amma kuma sai sami kyakkyawan yabo gurin mutane to wannan yabon ba zai lalata wancan ladan nashi ba matukar dan Allah ya kuma wannan bishara ce ta karɓuwa aikin a wajen Allah sai mutane su dinga mai addu'a da kyakkyawan ambato to anan wa atainahu ajrahu fid dunya muka ba shi ladan shi a duniya ta wata hanya ta hanyar tsiratar da shi daga wuta da taimakon shi kan bakiyan shi sannan ga ɗa na ƙwarai ga mata ta ƙwarai Allah ya bashi ga arziki mai yawa kamar yadda ibnu kasir yake faɗa Allah ya bashi abin hawa ya bashi mata ta ƙwarai ya bashi ɗa na ƙwarai ya bashi gurin zama na ƙwarai ma'ana waɗannan shine abin da ake kira a sa'ada manzo Allah ce arba'un min as-sa'ada abuwa guda hudu suna cikin arziki suna cikin jin daɗi na duniya duk wanda ya same shi gode wa Allah abin hawa almarkabul hani abin hawa mai daɗi ba wai sai ka sai mai tsada ba a'a wanda ba ya wahal da kai ko keke ne Allah ya baka amma kana hawa biya ma bukata ka je ka dawo sai ka gode wa Allah to balantana ka samu mota balantana ka samu mai tsada balanta almarkabul hani da yawa wasu mutane ba sa tuna abin hawa ni'ima ce daga Allah amma ni'ima ce ba karaman ni'ima ba sai Allah ya baka almarkabul wani yana da kuɗin amma da ya ce abin hawa sai lalace wani za ka je ka tadda gidan shi mota kaza amma wannan ta lalace wancan ta yi kaza wancan ta yi kaza amma kai kana da guda ɗin shi Allah ya rike ma ita shekara da shekaru kana bugawa kuma ba daidai ba ne mutum ya dinga mummunan addu'a ga abin hawansa ko da abin hawan mota ne karfe ne cewa shegen babur ko shegiyar mota ko shegen kaza to wannan kanka take wa ba abin hawan ba ba a yi wa abin hawa mummuna addu'a balantana kuma abin da yake da rai kamar dabba wanda suke mu'amala da jaki ko suke mu'amala da raƙumi ko shanu mutanen karkara mutanen ƙauye kada a zagi jaki ko menene wanzu Allah ya ji wani mutum ko wata mace ta la'anci dabbar da. manzo Allah ce ya ce la'antar dabban nan amma ce wanda ce manzo Allah ce kyara dabban nan ta fita daga cikin mu ba za mu tafi da dabban da aka la'anta ba to haka abin hawa ba a la'anta shi in ka roƙi Allah sai Allah ya tsare maka shi to annabi ibrahim Allah ya ba shi abin hawa ya ba shi mata ta gari kuma wannan tana cikin as-sa'ada al-mar'atu as saliha wanda Allah ya ce ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as saliha duniya gurin jin daɗi ne mafi alkhairin jin daɗin ta mace ta kwarai a hadisi ita ce wanda in ka kalla ta za ta burge ka za ta sa ma farin ciki sannan in ka umarce ta za ta yi sannan in ka ce ta bari za ta bari ta kuma ta kiyaye mutuncinta da kanta idan ba ka in ka samu almar'atu salihah haka gode wa Allah sannan kuma sai almaskanul wasi gurin zama mai yalwa in Allah ya hore ma gurin zama inda za ka kwanta naka to ka gode wa Allah to waɗannan abuwa Allah ya baiwa annabi Ibrahim da Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya a wani gurin Allah ce wa Ibrahim allazi waffa ka ambaci annabi ibrahim wanda ya cika alkawari inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin sai Allah ce shakiran li an'umi mai yawan gode wa Allah ne kan ni'imomin da Allah ya mai kun ga shi Allah ya mai ni'imomi sannan Allah ce ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim ya shiryar da shi ta barke madaidaici sai Allah ce wa atainahu fid dunya hasana shine abinda manzo Allah ya koyar da mu rabbana atina fi dunya hasana ana dan malik Allah ya tsara masa yarda yace sau da dama na kan ji manzo Allah yana yin wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana hasana din nan da kake roka a duniya ta hada da lafiya ta hada da dukiya ta hada da ilimi ta hada da kwanciyar hankali duk wani abu mai kyau ya shiga ciki kar ka zo ka ce sai baka iya addu'a da larabci ba ya za ka yi addu'a a sallah in ma baka iya ba ɗauki wannan addu'a jami'a ce rabbana atina fid dunya hasana Allah ya san me kake nema duk wani abu hasan sai Allah ya baka da haka wa fil akhirati hasana to annabi Ibrahim Allah ce wa atainahu fid dunya hasana shine ana Allah ce wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma hakika shi a lahira yana cikin nagartattun bayi ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال قرآن الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما النبي إبراهيم من كركتا نيزوا بغسيا كما مسلمين من ميك أو يزوا الله وما كان من المشركين baya cikin mushrikai shi sa ka nisanci shirka tana hana mutum ya zama ya sami kyakkyawan ambato to wannan kenan a duniya me ya ladan shi da Allah ya bashi a duniya ya tsiratar da shi daga wuta ya bashi mace ta gari ya bashi ƴaƴa na gari da annabawa a cikin waɗannan ƴaƴan sannan Allah ya abu na gaba kuma da aladan da aka bashi a duniya Allah ya bar masa kikkiawan ambato waja'alna lahu lisana sidqin aliyya wannan ma yana cikin kyakkyawan sakamako ma'ana mutum ya samu shaida ta kware a cikin al'umma shi sa karka yadda kai mummunan ɗabi'u da halaye duk wanda zai mutu a daga ta ai gwara da ya mutu to wannan ba alheri a tare da shi wanda Allah ce duk wanda ya mutu ɗayan biyu ne ko ya huta ko an huta da shi to kai kokari nan da dukkan mutu a dinga jin ka huta mutane na cewa kai to mun rasa wani mutumin kirki mai kaza mai kaza wannan shaidar ko a gurin Allah haka take amma wanda ake dan Allah ba irin wanda muke ji yanzu tsakanin masu mulki da masu kuɗi da wayar a shiga rediyo a ce rashin shi rashin al'umma ne alhali ba abin da yi wa al'umma wannan shaidar a nan aka yi ta a nan Allah zai gaska shaidar da za a yi ma ta gaskiya tsakani da Allah to wannan kyakkyawan ambatan yana nuna kyakkyawan makoma a wajen Allah amma duk wanda zai mutu a dinga cewa a sha ai gwara bai mutu ai dama ya addabe mu ai amfanin shi kenan to wannan babu alkhairi a tare da shi annabi ibrahim Allah ce waja'alna lahu lisana sidqin aliyya shi yasa kowane mai sallah in ya zo sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin sai ce ne وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم kuma kyakkyawan ambato kenan Mana koyaushe ana ambatan su da kyakkyawa wa inna mal mar'u hadithun ba'da shi mutum ba komai bane hira ce bayan shi labari ne abinda za a faɗa bayan shi fa kun hadithan hasanan liman wa'a ka zama kyakkyawan labari ga wanda zai zo ka zama kyakkyawan labari ko kalubale ne ga matasan masu yin shaye-shaye da daba sai ya taso a unguwa ba abin da yake sai shaye-shaye sai kwatan waya sai yankan mutane sai kama dabbobin mutane duk ya addabi kowa landa dai aka zo aka kama shi aka tafi da shi sai da kowa yana ta alhamdulillah alhamdulillah in aka ce ai ya mutu sai kowa ji daɗi wannan babu alheri a tare da shi babu alheri a tare da shi kada mutum ya zama haka sai Allah ce wa innahu fil akhirati kuma hakika shi annabi ibrahim a lahira lamina salihin yana daga cikin nagartattun bayi as-salihin ma'ana an ce as-salihin nan nagartattun bayi tun daga annabawa da waɗanda za su yi ba za su biyo ba to annabi ibrahim yana cikin waɗannan bayi na Allah nagartattu sai Allah ya ce ne ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما na jawaba قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين نعم wannan kissa da muka gama ta annabi Ibrahim domin daga nan kuma sai aka shiga abin da ya shafi kissa annabi Lut domin shi ma Allah ya zaɓe shi ya aiko shi ya zama annabi daga cikin annabawan Allah to a cikin wannan kissa ta annabi Ibrahim da muka karanta kamar yadda muke ishara akwai abin da yake nuna mana yadda Allah yake kula da bayan shi gashi annabi Ibrahim yadda Allah ya kiyaye shi ya fitar da shi daga wuta fa an jahu Allahu minan nar sannan kuma gashi irin yadda Allah madaukakin sarki yake ma'ana kare bayansa daga duk wani kaidi da za a yi kamar yadda Allah ya kare annabi Ibrahim sannan a cikin wannan kisa da muka karanta ta annabi Ibrahim za mu gane duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah to wannan abin bai da amfani ko da soyayya ce ta haɗa ku a wajen bauta wani Allah to wannan soyayya soyayya ce ta banza ranar tashi alƙiyama ba za ta yi amfani ba za a barranta daga juna sannan daga cikin wannan kisa abin da za mu faɗi tu, kamar yadda muka yi bayani duk wani abin da za a ƙulla yana yankewa sai abin da aka yi don Allah madaukakin sarki al-akhillau yawma idhin ba'dhum ba a aduwwun illa illar muttaqin Allah ya ce a ƴan uwan juna a wannan rana sashin su da sashe makiya ne sai masu bin tsoron Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta na kisa annabi Ibrahim za mu bayyana cewa makomar kafirai da mushirikai da duk abin da aka bauta kuma bayan Allah waɗannan ababen bautar duka wuta Allah maɗaukakin sarki zai jefa su sai wanda Allah maɗaukakin sarki dama Allah ya kare shi dama ko bai yadda da wannan bauta ba kamar annabi Isa kamar mala'iku da aka bautawa kamar nagartattun bayi amma kuma ba su na wanda ya kira mutane zuwa ga bautar shi da waɗanda suke bautar duk gaba ɗaya za su zauta Allah ya ce wa ma'awar kuma na wa ma min nasiri sannan wannan yana nuna mana cewa annabi no ya yi imani da abinda annabi Ibrahim ya zo da shi wanda mun yi bayani cewa shi annabi yana zuwa ya jaddada da'awar wanda ya gabace shi da haka zuwan annabi ibrahim ga annabi lut shi annabi lut yana jaddada abinda annabi ibrahim ya zo da shi da kuma abinda allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi sannan a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci jika ɗan ɗan ka ne Dan a nan sai allah ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba mun ba shi kyautar ishaq da yaqub yaqub da muka ce jikan shi ne ishaq ne ya haifi yaqub to wanda ya nuna dan dan ka dan ka ne shi sa ko a babin gado dan da yana cin gado yana iya cin gado idan ya zan babu da babu kowa zai ci gado amma dan yar kamace shi madan wancan gidan ne yanzu in kai ɗanka kana da ɗa namiji je ya auro mace a gidan wani in ta haifi ɗa to wannan ɗan jikanka na wajen ɗanka namiji ɗanka ne zai iya cin gadon ka. zai iya cin gadonsa to in kuma kana da ya mace sai aka aure ta a wani gida sai za a fi dace ɗan kuma ɗan wancan gidan ne balo a bana ina wa bana tuna balo banatuna abana banuhunna abana'ur a ba'idi haka wani mawaki ke cewa banuna banu abana'ina ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza bana banatuna ƴaƴanmu mata balo banuhunna ƴaƴanku abana'ur a ba'idi ƴaƴan wasu wazajen ne daban amma duka jikoki ne sai dai wannan jikin ya bi karfi kan wancan amma duka jika ne duka kowanne jika ne amma dan wanda dan ɗa ne to shi ɗanka ne in ka ce ɗana ma a shari'a yayi da manzo Allah yana cewa Al-Hasan ibni duk da Al-Hasan ta bangaren na na Fatima ne to suka ce shi kuma nasaba ta annabi saboda girmanta da ta kowane bangare ka haɗu da annabi to daraja ne ma'ana ta bangaren na na fatima tunda dama 'ya'yan annabi sallallahu alaihi sallama jikokin manzo Allah sallallahu alaihi sallama wanda suka yaɗa a duniya ta bangaren na na fatima ne sauran 'ya'yan annabi yawanci ma sun yi wa bati suna ƙanana waɗanda kuma suka yi aure yawanci za ka ga ba su bar wata zuriya da ta yaɗu da yawa kamar Ya'yan ma'ana na Fatima alaihi a radiyallahu anha to haka dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama ta bangaren na na Fatima daidai yake da ake ta bangaren da na wuji ne inda saboda saboda girman nasaba din saboda girman saba din sannan wannan yana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake baiwa bayansa sakamako tun a nan duniya Allah sai ba wasu bayin su sakamako tun a nan duniya tun gabanin aje lahira wannan baiwa ce ta Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya wa annabi Ibrahim wa Lutan Allah ce kuma annabi Lut ma'ana mun aika annabi Lut ko kuma ta ambaci annabin Allah Lut da qala li qaumihi yayin da yace wa mutanen shi innakum la ta'tuna al-fahisha hakika ko kuna zakke wa al-fasha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin babu wanda ya riga ku zuwa da wannan alfasha a cikin mutane gaba ɗaya. waɗannan su ne ayoyin da za mu tashi idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi kan wannan aya ta kisar annabi lut abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu nada. wanda ya zama kuskure ne Allah ya ba mu ikon gyarawa ya fi mana ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu damana mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah madaukakin sarki ka yayi mana halin da muke ciki Allah ka ba mu tsaro a wannan ƙasa ta mu mai albarka da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya ya Allah madaukakin sarki ka karɓa abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka ka yabe mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin